Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kana wanda ni ne dai Adam e zango naku wanda ya saba gabatar muku da wasanni na nishadi raye-raye da dukkan abubuwan saka nishadi a kowace sallah. To wannan karan ma zan gabatar da wasa a jihar Kano. Wasa na farko da zan gabatar zan gabatar da shi ne a Hajjo Event Center ranar shida ga sallah ma'ana ranar Laraba kenan. Don haka duk wanda yake son ganin adamu zango to ya fito da shi da 'yan gidan su gabaki ɗaya domin a sada zumunci sannan a Hajji event center wannan karan ba iyakacin wake-wake ba ne kawai da raye-raye akwai session ma'ana ɓangaren ɗaukar hoto idan kana so ka yi hoto da adamu zango to akwai gurin ɗaukan hoto bayan an gama wasa za a tafi wannan guri insha Allah za a ɗauki hoto da adadin mutanen da suke da sha'awan ɗaukan hoto da adamu zango kada ku manta hajjo event center tun daga karfe biyu har zuwa karfe biyar na yamma a titin Audu bako kusa da kamfanin itisalat don haka sai kun zo kar ka bari a baka labari na gode